hukuma da jiya suna kafa da lili da hadisai daban-daban misali hadisin abu wani da ya yi wani zanen sallar sallar da cewa Allah ke nema da kuka yace kasan salata bai ne wa bai na abin misbai na raba sallah tsakanin rai da bawa na kashi biyu rabi na Allah rabi da bawa to kaga idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin bi Allah ke hamdani abdi hamdani abdi bawa na ya gode mu kaga fara da mai alhamdulillahi rabbil alamin bi fara da bismillahir rahmanir rahim to shine da shi don bai fara da bismillahi a nan ba a wani ruwa ya kuma ya fara da bismillahi ya zaka yi sai dai ka dawo magana ibnu qayyim ya bayyana wani lokaci amma koyewar da yawa hadisin anas yace ya yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da Abu da Umar dukkan su da mun je suna fara da mai alhamdulillahi rabbil azumi don kan riwaya ana cikin shi kan yi wani da gaya mana ta a ah, suna koyewa ne to kaga ke nan shi ne mafi tsakatsaki wannan yaya asalin maganar take a cikin malikiya a nan dai maganar ce mana wa yuqrabu al-imanu fi salati wa taqmimu al-aynaini wal basmalatu wancan biyun babu iskali a kansu amma ina guda biyun kuma akwai iskali da girman su da wal basmalatu والتعوذ في الفريضة ويجوزان في النافلة الاستعاذة da basmala a farilla da ba kuma sun gida. a nafila wai kuma shi a nan sallar sallama da su abu horaira da sauran sahabbai duka suna yin shi ne a cikin me a cikin sallar farilla da wannan da za mu ne لأن تابعي da على أدوني بوتوكومي على أدوني sannan kuma akwai abin da ya kwarin jaye a cikin mazhaban malikiyan ba su ko ina ba to mana ya kama daga cikin matsalolin nan yake cewa matsalatu qira'atin basmalati fil fariidati wannan nafilati a shafi na 68 shafi na da takwas to za mu ji ne ya fi shahara sannan kuma menene ne fi inganci a mazhabul maliki to sai ma da ke ce mana dangane da wannan matsala ta uku matsala ta kiratin basmalati bil fariidati wal nafila karanta bismillah a farilla da nafila to sai ce mashhurul madhhab abu ne shahara جاء في المدونة قال مالك لا يقرأ ولا يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم في المكتوبة أقلنا بقى كتب بسم الله الرحمن الرحيم لا سرا في نفسه كي هو ما بعده ولا جهرا كما أقوين مرة قال هي السنة وعليه أدركت الناس kuma sai haka yi wasu mutane to ga wani sai ɗauki wannan bayanin ita kadai ce to duk sai ma mutane to suwaye mutane ke nan tunda shi yana cikin asba'u tabi'in to kaga yana cikin tabi'ai to su kuma tabi'ai sun suwa sahabbai to su kuma sahabbai sun gawa wannan kafin lokacin ne to sai mutum ya ka tabbatar mana haka ina ruwaya take bare samu ba da sai ya samu nan ba zan lokaci ya bayyana ma lokaci kuma kaga abubuwa ya da shi yayi sallah kuma ya karanta bismillahir rahmanir rahim a bayyana to shi kuma ya gawa ya gawa da Allah da Allah nan to magana imam malik a nan shine amalu ahli madina amalu ahli madina sannan kuma da hadisin anas ibn malik cewa ya salla baya Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da umar dukkan su ba sa bayyana bismillah rahmanir rahim to wannan shine mashhurin mazhaba ne ba a karanta bismillah rahmanir rahim to sai ma da sai arrajim a cikin maliki ne ذكر إسماعيل ابن إسحاق عن محمد بن عبيد الله المدني عن نافع عن مالك وعن مالك وغير مالك الكلب أنه قال لا بأس أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنافلة babu ne ke to kaga kace za ka rike littafin kasa kasa shi ne za ka samu wata ana kan buno da mutum مدير في عبد الناس كما هذا للأنسئة ويقدر الانتفاع في الثلاث وتبريد العينين والبسملة والتعبد في الفريضة وكان هو إمام مالك الدين يا فكان في كده باب ليدي وموتا كان في فكر من أنا قام في الإسنادي الإسنادي وذكر إسماعيل ابن إسحاق عن محمد أنت تسمع الإسنادي هي رجل معلق يا يكون معلق كما في باب الإسنادي وقال إمام أنت لاباس أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة والنازلة ما هو الذي ذكرت بسم الله الرحمن الرحيم أقل الله كيف أنا فلا وقال أحسن أظن ما لك من أقل سوى أقل الله مكروهي أما سنها لن دعينا أنا فلا sai a ɗauka wannan ita ce mashhuri abin da aka sani amma rajihi kuma ba haka yake ba wa fi riwayatin ukhra an malik in jarara biha fil maqtu فلا حرج إما كبر إذا جنسك الفيلا بابه يعني إنتي وانا جنسك الفيلا عن الشاب من الكافي لإبن الأطيبات وانت الرواية كبرت وكما لا بأس أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في القريبة والنافلة لا تكون اختلاف أقوال إمام وأصحابه لإبن الأطيبات إما لذلك ورواية ابن نافع عن مالك الأرجح وأطول رواية ابن نافع da wani imam malik ita ta fi rinjaye kuma ta fi zama daidai lima sahha an annabi sallallahu alaihi wasallam min al-isra'i billah domin ya inganta cikin hadisai daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta bismillahir rahmanir rahim amma ya koyi min hadisi anas hadisin anas walau ajratu qawm daga anas kawai za ka samu hanyoyi wajen guda goma aksaru rahmanin islam kuma mafi yawanci isnadin ingantattu ne wannan kaga mala albani da yawon jirgin manzan Allah ya san masu nan yana mai yana koyewa ne ba ya bayyana da gaske akwai hadisi da imam mutum da yawon su babu hujjatu man qala la yujharu bil basmala hujja wanda ke ba a bayyana basmala basmala ce jirgin ya rawa malami عليه a ذكر فليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو رواية كامل لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم بعد بينا وعلا وقد أنت باع بينا وعلا يجي أنا أقول لهم كما نجي وما دامت المسألة تقوم في نهاية المطاف إلى إباء إلى إباء والتقييم وقد جدت الجيل الأول الذي دعوه عشان هل أنت وفإن بعض المالكية ذهب إلى أولية قراءته قراءته نافذة ويقول لك في مالكية ذلك في سيرته وبدل ذات في غيره دروسا من القراءة عبد في ذلك ومن قرأ ومن قرأها في فاتنة الكتاب أو غيرها فلا هذا ابن عبد البر يقول لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم التي فاتنه ko kawatan fatiya babu ne kaga za su an danna mai kenan magana cewa makaruni zai ke cewa wa adbuya fi dalika atharun kathiratun ala nabi sallallahu alaihi a bayyana din a koyi din akwai hadisi masu dimbin yawa da suka zo da sunan da Allah sallallahu alaihi wasallam kuma marfu'a da alikuwa kuma Allah sallallahu alaihi wasallam wa amila biha jama'atun min as-salaf kuma da yawa cikin magabata ta yi yankin da yawa. إذا كنت أقول ابن عمر أقول وقد روى ابن نافع عن مالك مثل ذلك ابن نافع كما يقول ابن مالك يا وكان المالكي المالكي كده يقرأها في الفريضة سرا إن يقول كانت بسم الله الرحمن الرحيم وسئل أهل ذلك فقال فتمالك ذاك mana Allah ya Allah ya gafarta wa ya yi zai gafarta wa kila Allah ya bawa da abu malikin ala qawli wahidin mana wannan ma maza imam malik yayi ala qawli wahidin magana magana daya ka karanta bismillah magana ta ji maza imam malik man batmana fala taqulu salatu duk zai bismillah magana sallar da jama'a ba zuwa da zai zikin lahi sallan yin da tafi to ga wani kuma sai ya maka da a in mace ba ne amma wannan kuma yana rinja maka ne in kai sallan ba ta fashi to ga rage nan da za mu ɗauki wannan kuma da izinin Allah zai kasance mun dace da izinin lahi ta'ala sai magana mai tsawo wajen game da bismillahi karanta yana karanta du'a istifta in yi Allahu akbar sai dora abin da ma ka hagu sai ne sai du'a istifta da farko in yi du'a istifta sai isti'ada da biyu basmala in basmala shi ke nan sai fara karatu ba ya koyi كما أنزل وأتين في مسلم حديثنا 399 399 في عمر بن الخطاب يجهر إلى بين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا بيتي كما أنه صلى الله عليه وسلم يقول yana koyewa da zai gaban tuwa yana ta samu ya sahabbai na fiye ko kuma shi a nan sallallahu alaihi wasallam ya ji sahabbai sun yi har a bayyane kuma bai bai mutu kai ba don mun karanta wannan kwanaki ba ne daga ina daga cikin sai muslim hadisi na nawa na ɗari shida da kuma ɗari shida da ɗaya sahabin da ya bayyana Allahu akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila to me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai ya ajibtu laha kubihat laha abwaabu samaa a wannan sahabi ya bayyana kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi shine hadisi na dari shida da ɗaya ne hadisi na dari shida da ɗaya a sahih muslim shine wannan kafin da ya bayyana alhamdulillah hamdan kathira wa yawm mubarak bi kaga duka sun bayyana idan to kaga mafi yawanci a kan sallar kai yana yin a koyo isti'aza ma yaya a koyo basmala ma a koyo to daga alhamdulillah in wanda ake bayyanawa ne kuma a bayyane to kaga bismillah rahman rahim akwai matsaloli masu yawa yawa in kana son hadisan ka bi an su sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam to za ka samu akwai dalilai masu yawa da ya mata maka da bismillah rahman rahim yana ɗaya daga cikin wuraren da ake fara da basmala ina sallah alwala ma ga za ka fara da mai basmala bismillah bismillah ya san banda arrahman banda arrahim idan ka fara kwantarwa ba shi ma ka ce bismillah tawadda'u bismillah za ka shigo masallaci ma bismillah ba isti'ana za ta riga basmala ne أعوذ بالله العظيم والوزن الكريم والقرآن الكريم الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم الإجابة لما بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اغفرني من الشيطان الرجيم ذاك gida salaka da daga gida duka akwai الله bismillah dan bismillah tawakkaltu ala Allah wa bihi وتعبيد الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله نؤتي إلى ما بإذن الله ولدنا وبإذن الله ولدنا وعلى الله ربنا توكلنا اذا إنما الحكومة وثيقة وثيقة يا يا الله هذا بإذن الله فكان أنا في الله فلا تشير الله وما كان دبوكا كما قيدتك ويا من لا أنا أقول لك إيه فدوا النبي سليمان عليه السلام إنه من سليمان وإنه وأقول واجب يا من وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ومن بسم الله من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتاب بسم الله إذا كتاب بسم الله وذكر أيضا أن عبارة basmala bismillah bismillah wani guri za ka kara bismillah rahman rahim da ma cikin sallah kenan wani gurare kuma babu arrahman babu arrahim kamar lokacin yanka kaga baraka ce bismillahi rahman rahim ba sai ka ce me bismillahi domin gurin ba nan gurin rahma ba ne za ka kama ka kuma ka ce arrahman rahim ba ka gurin rahma ba ka ce ka mu kara ji bayanin wannan mu kuma da yake cewa العينين kaga kenan idanuwan ka suna suna buɗe kenan cikin sallah ba za ka dinga tsifta su ko kuma ya ko kai tana sallah ba kuma ba idan annabi yana kallon ina wal fil fariidati da basmala da yanzu ne mun ji yana da kyau lalle a samu wannan littafin at at بين الراجل والمجهول في المذهب المالي mafi yawancin zakanin da nake yi duk da mana cikin malikiya dora hannun dama kan hannu a daga hannu sallama daya sallama biyu duk da mana zai na cikin malikiya mun tsaya mana cikin ko ba shirme shirme tun daga cikin malikiya an ce eh ana yi to kuma wani jajin da ke ba a yi har kuma wani ma da ke yi zaman kuma kan je kan je an je gaban Allah ce ya Allah bai sai da ke ni cewa kan na cewa rahmatullahi a sallah yanzu ya ke nan kake yanki zuwa wurin jama'a mu dinga bin abubuwan da maka ba ta mu kan da mana sai da mafarin tsakani da ni na ya bai ma da yake cewa mai cewa ya zuwa yin nafilati da duka ma kin fahimta wannan nafila sun halaka ولكن مطلقه هذه ونقوم على رجل واحد الكلمة نبتدي الآية عشان نصفع التيام كأخوانا يا زال إن الله يتوقون لله قادمين الله يتوقون الليلة إلا قليلا قم الليلة أيوة أيوة الليلة أيوة، أيوة. ونقول نقوم على رجل واحدة إلا أن يكون القيام sai dai in ya kasance tsayuwar ta yi tsayuwa idan tsayuwa ta yi tsayuwa kamar cin ta hajji ke asalin ta hajji na za ke ba yin mu magana da yin za ka samu ba ta ta wuru ne kawai an yi gaba amma na lokacin ta habbai lokacin da wata ba ta zama ta dai shi tsayuwa ɗaya kawai karanta surutu ba ana ya karanta surutu an ne ya zo karanta surutu a yi a tsayuwa ɗaya tsayuwa ɗaya to kaga yanzu abin da zai baka mamaki su lokacin su yayi ke nan a wuce akwai albarkar lokaci kai yanzu kake na gaba da wannan aka ganci as-salatu khayrun min an-nawm to ma kaga duk lokacin su akwai albarka mu kuma lokacin su yanzu akwai taqarubus zamani lokaci yanzu kana kwanta yanzu za ki asala yanzu yanzu da muke karatu sati ne za ki tafi yayi hmm? to kaga irin wannan sallolin shi ne mutum zai iya dogara kan gaba da ko irin sallar koyon da mutum da yake da sahabbai zai karanta aya ɗari biyu a tsayuwa ɗaya to kaga irin wannan shi ne malin sai illa an ya kula da tsiyamu da dai tsayuwan ta yi tsayuwa to lokacin babu ne sai mutum ya mutu to kaga maka ba ta kun gaba da kenan akwai maza ga wani wa kiramu rijlaihi ko kuma mutum yana sallah sai dinga hada kafafuwan guda biyu to kaga dan mutum ko ma mace game da makaranta wannan sati tsakkar sifatu salatin da yake sa kan idan abin da ya gabata na mutum da mace daidai ne to hadithun bi imamul mar'a wa annaha laysa karrajul hadithun la yasih mana hadithin da mutum da tsaddako ne ba kamar namiji bane hadithin da ya gata ba to dan kana sai dole kafafuwan ka za su kasance a rabu sai dai wajen sujjada in ka je sujjada kanka da goshinka da hankinka da zafin hannunka suna kasa to kafafuwanka a baya kuma za su haɗe kafafuwan za su mai za ka haɗa kafafuwan da jami'ai maka gama a tsaye da ke nan za ka haɗa wa tsiranu da ilaiki ka haɗa kafafuwan da kamar ne shi ba wannan makaroni wa ja'alu dirhamin ka sanya dirhamin kamar kwandala ke nan a kudin Najeriya da au ghairihi ko min wandala misali ka sa wani zai abu a baki fi fanihi a baki mana ke nan mutum bai san ba abin da zaka sa a baki wa kadalika kullu ma yusawwi fi jaybi haka nan duk abin da zai sa ma tashwishi cikin aljihu jayin ana cewa aljihu jayin ana cewa wuyan gida to kaga mu istilahin mu zai zama ce game amma a wuyan da za ka yi ake wani abu wuce, zai zama a yi da yi wanda abubuwa masu nauyi ko kuma abubuwan da zai dinga kaya kama a nan wata zaɗi ko kullum ma yi shawwi babban 'yan abin da yake mana tashwishi ita ce waya mafi yawanci ka zamu ana sallah sannan kuma ma mutum a yi kira shi kuma yana yi wa ga zai iya ɗaukowa ba inda wannan amalin kwali aiki ne tsanani ko ya ba ta sallah ya hana ko ta kawai ka kashe ko kuma ta koya ka duba ka sa ta tsaye ko kuma ta koyi ka tutuwa da sauri sai ka sa ta apply shi ke nan magana ta kai gama ya ka samu wani an kira inda an sake kira an sake kira kuma duka ana cikin sallah kamar ga a gaban mai martaba ne zai yi zama billahi ka ne a fada bai yi ba a kotu bai yi ba ko ya isa Allah zai kariya kulle shi waye ne ya kace mu mai waya ko ina wannan ya mai da ni da kinta ba ke ko ki ku kama shi ke ko a daga nan kawai sai sai ku yi a gaban alƙali ba ku saba ba ku saba a gaban mai martaba shi ma ba ku saba ba ku saba gaban wanda ya kowa kuma ba kare ke na ce su kun adadin yawan sosai babu ladabi da Allah bai jima yan uwa to amma na manta sai na an fara kira sai ne gaggawa kawai sai kashe jama'a da duk wani Allah da kada da wani mu wa kullu kadalika kullu ma yushawi fi dayni aw kummi in an ce kummu shine hannun ya mutane ko ne da irin al'adar to yana yi mutum zai iya sa wani abu ya daure to kaga mutanen da ya mu kuma kaga yadda mutum yanzu ba zai wahala ce da ya sa wani ba a yau ne ke da domin da ka tana da babban hannu kuma akwai abubuwan da kake so za ka yi sawa ka ɗan ɗaure shi babu da shi domin kai haka kuma ka zama da shi to za ka sallah ya zama mai gidan ya zama kamar aw ala zahirihi ko kuma a baya a baya gaban jaka ke da ka ɗauki jaka karata ko kuma ka ɗauko kuɗi ne a kuɗi ba ka so a sake bakin karata ko kuma mace ta ɗauki yaro to shi wannan in dai yaron da ne babu laifi Allah sallallahu alaihi wasallam sallah yana ɗauke da Umama bin Zubair a cikin masallaci in dai su jana ya aje da ya tace da gida amma duk abin da suke zai ma tashbihi dan ko yaro ne zai ma tashbihi to shi ke zata ya ce ya wani ne misali ta mace ta san yaro zai ma tashbihi da hana ta kuma akwai wanda za su ba sai ta ba da yaron abu da shi da ba babu yadda zai iya har a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana kuma da yara sannan kuma yana iya jin kukan yaro a wurin mata yana so da kawai da sallar kuma sai ne sai yi kaɗai ga wannan ba ba za ki da iyaye mata su yi da in akwai haka babu ne والتفكير في الدنيا الدنيا wannan kana sallah kana tunanin duniya wannan ka aikata makaruni a duniya za ka bada cikin mai sallah dai sallah ya kara sallah amma ba a rubuta mai komai cikin sallah ne ba sai ha one over ten a wannan ya yi zai ne wani kuma sai a rubuta mai one over nine sai bisa tara wani a rubuta mai one over eight to kaga ha. nawa kenan ne 1 over 10 ha 1 over 9 ha 1 over 8 ha 1 over 7 duka akwai su a larabci magar da ke wajen suru ko ne ko da san ba wanda tun tana tana tana yana na su ne sai suduha 1 over nawa wani kuma ba shi umutuha 1 over 5 ruhuha 1 sai zulkuwa wanta sai niskuwa kuma gajen cikin yau ne za ba shi ne shi inda Allah bai kuma da kuma ya raba sallar tsakanin babu da shi niskuwa daga tafkir fi umuri duniya yana tafiyar mun da lada yana tafiyar mun da rayuwa to ita kanta duniyar idan ya ce to me zan sa ina tunanin da a cikin sallah kuma gaban Allah to yi na lillahi wa shawati da nisa'i wal banina wal qara والخير المزوجة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين هذا عن الجنة هذا الدنيا جل وعلا وكل ما يشيره عن الخشوع في الصلاة إن أبدا ليس قد كيف الخشوع يتلى وأنا مقبول جد أبدا ليس قد في كمان يجي kamar riga ne ado annabi sallallahu alaihi da ya yi sallah sai ka kai wata kana da gani ko dai kawai kadan ya wata a masu abuja domin ta jagantar da ni bane sallah to ga kan ka duba irin kafin kafin da muke za mu sallatai wa kullu ma yushimu an al-qulub bi salat zai ba wannan domin yanzu karshen karshe ka ko ka sa idan ka sun sujada to ka ga ka da gidan gara gara ko zai ka kama da ke daya shi gefen da mace nan ma gefen nan zai ka samu ya shiga sun da wala shakka zalla tana da bukatar tattali ne mai kisar da mafi Allah mai kuma da kuka da kan sanin zuwa ga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته sanya warware inda ya kasance warware yana masa tafiyi tana kada shi zai zama ke nan yaki ga wannan babin duk da babin sai duk abin da zai tafi shi gama mafi yawanci wannan ai babi ne na azo gaba to za ta yi kabbara to in ta yi kabbara lokacin da ya ɗanyi tsara gama daga lokacin kuma ba za ta sanya hannun dama a kan misali ta nake shi wannan ba zai zama ya yi maka tafi shi ne ta ba kuma da sallah da ne zama da shi wasa ko da yawan babin da karu da za ta yi sallah da shi amma ba ka fi babi addina kuma Allah shi kuka tanta amma a bane amma ya ko fiye da miji kaga kai kana so da in bi haka ne Allah bai yi maka kaka shi kuka tanta ba to wannan ya zama sai maka tashbihi sai shiga wannan babu tashbihi ya halatta ya yi sallah da wannan wallahu a'lam wa rahmatullahi wa barakatuh